yayin da takunkumin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ta ecowas ta kakaba wa jamhuriyar niger ke ci gaba da wanzuwa gwamnatin najeriya har yanzu bata karba kiraye kirayen da 'yan kasuwa suka jima suna yi mata ba na ta duba yiwuwar bude iyakokinta da jamhuriyar niger saboda amfanin da ke tattare da yan hakan wajen kara haɓaka kasuwanci musamman a arewacin najeriya iyakar shigowa najeriya daga niger ta lolo da ke jihar kebbi a arewa maso yammacin najeriya ta kasance ɗaya daga cikin iyakokin da yanzu haka akwai manyan motoci makare da kaya waɗanda rufe iyakokin ya rutsa da su kuma har yanzu direbobi da sauran ma'aikatan motocin suna nan suna jiran tsammanin lokacin da ba su da tabbas a kansa wato lokacin da za a buɗe iyakokin su samu su wuce. Umar Yusuf direban tirela ne da ya fito daga Nijar rufe iyakar ta rutsa da shi a iyakar ta Lolo. Murar da ake ake like bodan nan a yau muka zo ga mabaki da hanci mu ba mu tafi gida ba mu ba mu zo ba aka samu muka samu hanya muka huce shi ma ali abu direba ne da matsalar ta shafa babu abinci babu ma ruwa ga soboro don allah sai yana roƙo ne gwamnati su samu su bude hanya. Masu ruwa da tsaki ga harkar hulɗaya tsakanin Najeriya da ƙasashen ƙetare na ganin ci gaba da kasancewar iyakokin arufi ci gaba da gurgunta tattalin arzikin arewacin Najeriya ne da ma Najeriya baki ɗaya da kuma ƙara gurgunta hulɗaya ta mutanen ƙasashen biyu. shugaban kungiyar masu fiton kaya na arewa maso yammacin najeriya aminu dan iya ya jaddada kira ga gwamnatin najeriya gwamnatin tarayya kiran da muke gare ta ai gwamnati ce wadda ta zo bisa ga zama adalci a ƙasa za ta taimaka ta dubi yanayin da 'yan arewa suke ciki da kuma halin rayuwa na mutane a yau ta ba da dama a biya harajin gwamnati kayayyakin da su shige cikin ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba shi yasa muka tura wakilai a abuja domin su wakilce mu kuma su tabbatar da duk wani abu za su shi mai yiwuwa ba tare da rayuka sun kai ci. su ma masu kasuwanci da malamomin da ke zaune akan iyakokin najeriya da jamhuriyar nijar har yanzu ba su yi kasa a guya ba ga fatar da suke da ita daga nan lokacin da za a buɗe iyakokin. sunana alhaji usman hakikanin gaskiya sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi zuna. gaskiya yanzu muna cikin wani yanayi na matsaki kasuwanci ya taɓarɓare gaba ɗaya ba a shiga ba a hita najeriya ba ta sai da nijar nijar ba ta sai da najeriya da haka muna fata sunana muktar tuku abrahaman ciroma Ilila, wanda mu hiwa kasuwancin mu da yan nijar ne muke kuma muna fata allah sa bude budodin nan guda biyu saboda buɗe budodin nan nan jama'a muke samun hanya abin da sun kaci kaga an dan buda su kuma an ka samu zaman lahiya kaga alhamdulillah iyakokin najeriya da jamhuriyar nijar a can baya sun kasance wuraren da ake hada-hadar kasuwanci shigowa da kuma fitar da kayayyaki da samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa amma tun lokacin da aka rufe iyakokin lamarin ya sauya kuma ba wanda zai ce ga lokacin da za a buɗe su muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya